Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna nasar Fil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kiev. da kuma arewacin birnin Chernihiv. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba. Jakadan Amurka a Somalia, Larry Andri, ya yi Allah wadai da har-haren baya-bayan nan da mayakan al suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sittin. kanar labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa wani jirgin kwale-kwale ya kife tare da kashe wasu mutane da 'yan bindiga suka fatattaka a jihar Neja. bandit din da sun shiga kauye din so da gwarawan suka gan bandit din sai suna gudu suka tafi bakin ruwa mm. the village is by the river side to sun shiga kule-kule kenan don gudu kada kama ko sai ya sinkin ya kafa haka kuma yayin da guguwar siyasa ke kadawa a najeriya wani abu da ke ɗauka hankali shine yadda 'ya'yan tsaffin shugabanni ke neman mukamai wayannan mutane in ma ɗiyan alhorma ne doka ta ba su dama idan kuma sun san hikimobin da za su hidda mu halin tsaro musamman to sai mu ba su wannan dama sai kuma shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wasu jami'an ukraine sun faɗa jiya laraba cewa rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar ukraine cape. da kuma arewacin birnin Chernihiv yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawa zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kiev a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsu na gida. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon John Kirby ya ce, waɗannan sojoji ba su koma sansaninsu ba, suna barin Kiev kuma suna nausawa zuwa arewaci da ke da tazara da birnin. Ya kuma ƙara da cewa da yawa daga cikin sojojin Rasha har yanzu suna kusa da Kiev yayin da ake ci gaba da kai hare-hare. Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa babu wata alama ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da Ukraine. Alamun rashin jituwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba. Ya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi gwaje-gwaje jiya da kuma takunkumi a wuri guda da yake magana da manema labarai a fadar white house shugaba biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da karin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Biden ya ce ƙasar ta shiga wani sabon lokaci na annobar, ya jaddada cewa ko da yake cutar yanzu ba ta da tasiri kan rayuwarmu ta yau da kullum, ba ta ƙare ba, lura da sabbin waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin nan, kamar yadda aka zata in ji shi. Biden ya ƙara da cewa yanzu Amurka tana da kayan aiki da za ta kara dukkan mutane. Shugaban ƙasar ya ce dandalin covid.gov ya samar da dukkan kayan aiki da ake da su don magance cutar covid-19 ciki har da jerin wuraren rigakafi dubu casa'in da aka kafa a amurka da kuma inda za ka samu abin rufe fuska da gwaje-gwaje da kuma inda ake samun maganin covid-19 Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan amurka a Somalia larry andre yayi Allah Allah ya da har-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sittin. Da yake magana da sashin Somali na biyo a ranar Talata da ta wuce, Andri ya ce har-haren da aka kai a Magadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somaliya samun kwanciyar hankali. Jakadan ya ce, suna Allah wadai da masu neman kisa da lalatawa, suna dakatar da farfado da Somaliya. kuma suna kashe rayuka da yawa wajen yin hakan. Muna goyon bayan waɗanda ke neman gina Somaliya mai zaman lafiya da ci gaba. Wannan shine abin da haɗin gwiwar mu da hukumomin Somaliya ke da burin cimmawa. Wani mummunan hari da ƙungiyar Al-Shabaab ta kai a ranar 23 ga watan Maris a filin jirgin saman Magadishu mai tsaro sosai ya yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai ciki har da 'yan kasashen waje biyar a cewar kakakin 'yan sandan Somaliya Manjo Abdul Fattah Adin Hassan. To na jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da labarai kafin nan zamu leƙa jihar Nejan Najeriya inda wani jirgin kwale-kwale ya kife da wasu mutane da ke gujewa farmakin 'yan bindiga da neman tsira. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton. A yanzu haka dai masu aikin ceto na can na neman wasu mutane da ba a tantance yawansu ba da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a jihar Niger Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa 'yan bindiga ne suka auka a garin Shata da ke yankin karamar hukumar Muya al'amarin da ya sa mutane a cikin firgici suka hau jirgin ruwan kwale-kwalen domin neman tsira daga waɗannan 'yan bindiga. amma sai jirgin ruwan ya kife da su wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce ya zuwa yanzu an samu damar lalubo wasu gawar gawarwaki takwas. bandit ɗin da sun shiga ƙauye din so da gwarawan suka gan bandit ɗin sai suna gudu suka tafi bakin ruwa the mm. village is by the river side to sun shiga kole kule kenan don gudu kana kama su kana kidnapin nasu to sai jirgin ruwan capacity da yana kwashe abun ya yi over kawai da ya kai tsakiyar ruwa kawai sai ya sinkin ya capsizing duka mutane da suka cikin suka abun ga. yanzu an gan su koko. eh only eight bodies na aka recover dead bodies for now. gawawaki takwas. Eh, for now. Mutum nawa ke cikin kwale-kwalen? Kwale-kwalen yana da capacity din mutane 100. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce a hukumance sun samu labarin wannan bala'i. A hukumance mun samu tabbatar aukuwar wannan al'amari kawo yanzu mutane takwas Allah ya musu rasuwa. Wasu na maganan mutanen da ke cikin jirgin nan sun kai mutum ɗari ya gasken bayanin yake. To abin da zan iya tabbatar maka a hukumance kasance waɗanda kuma suka rasu akwai matan aure biyu akwai yara guda takwas amma dai ana na ana ta bincike da kuma aikin ceto idan allah ya sa an same su ya allah sun saboda dimaucewa ko wani abu sun fada wani wuri ana iya ganin su don a samu basu kula da ya kamata Na shi wannan jirgi eh, ina ya tashi kuma ina za shi? Eh daga bangaren galkogo ya tashi inda wannan 'yan bindigan daji suka afka garin so mutane na neman yadda za su yi su tsira zuwa wani bangare wanda za su samu kyakkyawan tsaro da kulawa a yanzu dai ana sa ran samun ƙarin bayani zuwa safiyar alhamis din nan kan adadin mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwan kwale-kwale mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labarin duniya. Ya laraba Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran biyar da wasu kungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin kasar na makami mai linzami kirar ballistic. Ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta ce takunkumin ya shafi islamic revolutionary guard corps research and self-sufficient jihad organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na farcin na iran mun ɗauki wannan mataki ne biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da iran ta kai kan irbil na ƙasar iraki da kuma har-haren makamai masu linzami da kungiyoyi masu samun goyon bayan Iran ke kaiwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Waɗannan hare-haren tunatarwa ne cewa ci gaban Iran da yaɗuwar makamai masu linzami suna yin babbar barazana ga tsaron yankin da na ƙasashen duniya. A wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da ta wuce tsohon shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin da ya fitar da wasu bayanai da Trump ya yi imanin cewa za su na iyalan shugaban Amurka Joe Biden sun aikata laifi da ya shafi hudda kuɗi. A cikin wata hira da gidan talabijin na Just the News, ashirin da ake kira Real American Boys, Trump ya nuna watakila Putin ya bayar da bayanan saboda yana ganin za su cutar da Amurka. Trump ya ce muddin Putin yanzu ba masoyin kasar mu ba, shugaban na Rasha zai iya yin bayanin dalilin da ya sa a cikin shekarar 2014 'yar kasuwar rasha elina baturina matan marigayi tsohon magajin garin moscow yuri lashkov ta biya dala miliyan uku da rabi ga wani kamfani da magoya bayan trump suka ce yana da alaka da hunter biden dan shugaban ƙasa na ganin putin zai iya sanin amsar wannan inji trump na ganin ya kamata ya fitar da ita trump ya kwatanta biyan kuɗin da cewa an yi wa iyalan biden amma a zahiri an yi shiga wata ƙungiya da ake kira Rosman Sinika, Hunter Biden shine asalin wanda ya kafa asusun saka hannun jari na Rosman Sinika, amma lauyansa ya ce ba shi da wata alaka ko wata riba a Rosman Sinika Tonton. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da guguwar siyasa ke kadawa a Najeriya masu tsayawa takara na ci gaba da bayyana aniyarsu. Sai dai wani abu da ya fara ɗaukar hankalin jama'a shine yadda 'ya'yan waɗanda suka saba rike madafin iko ke fitowa neman manyan mukamai. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu. A Najeriya dai a iya cewa da hadar neman mukaman siyasa ta kan kama musamman a jam'iyyun da suka fara sayar da takardun cikewa domin neman tsayawa takara. wani abu da ya fara jan hankalin jama'a shine ganin 'ya'yan waɗanda suka saba riƙe marafin iko a can baya suna so su ma su shugabanci jama'a kamar yadda a jihar jigawa mustapha sulalamido daga tsohon gwamnan jihar sulalamido ya nemi tsayawa takarar gwamna a jihar sokoto kuma sigira haro bafarawa daga tsohon gwamna haro bafarawa ya nemi tsayawa takarar yayin da a jihar zamfara mahadi aliyu gusau daga tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan lamuran tsaro yana mai tsayawa takarar gwamnan jihar ta zamfara hakan ya sa wasu 'yan kasa na kallon lamarin tamkar ana so mayar da kujerar ta gwamna ta gado to sai dai sagira a tahar bafarawa da ya nemi tsayawa takarar gwamna a jihar sokoto ya ce ba haka abin yake ba ai shi constitution din najeriya ya riga tsara abubuwan nan bai hana kowa takara ba in ka cancanta wannan takara haka mace cewa jama'a su haga cewa ya kamata in zo in yi takara har suka sau sun yi la'akari cewa constitution bai hana kowa ya takara ba kuma suna ganin cewa jinan alheri alheri zai ji abin nan. To me 'yan ƙasa za su ce akan wannan? Sunana Shehu Bude Gidada. Doka ta Najeriya ko Constitution na Najeriya bai hana kowa shi hito shi takara ba amma ga yadda suka yi mulki su an mutane na farko waɗanda muka ga sun bar 'ya'yansu sun shigo su ko mulkin talakan najeriya a wannan abu bai dace ba suna son su mai da mulkin najeriya gado sunana kabiru malami magajin gina eh so bai zama hujja akan cewa babanka yayi a ce ba ka yi muna tunanin cewa lalle hakika muna iya ganin shi na ya gado mahaifi ne ko ko ya aikatar da abin da mamaki ne bari wanda ya isuwa gwamnatin ta gabata bata yar ba wadda kuma ake cikin yanzu bata yar da ayyukan ba masharhanta na ganin cewa ana iya kallon wannan lamarin ta fuskoki da dama kamar fuskar doka da kuma cancanta barista ma'azu liman yabo na cikin masu wannan ra'ayin wayannan mutane in ma ɗiyan alhorma ne doka ta ba su dama idan kuma suna da ƙwarewa suna da tsoron allah sun san hikimomin da za su hidda mu halin tsaro musamman to sai mu ba su wannan dama. Har wa yau akwai masu son tsayawa takarar kujerar gwamna da dama da suka lafe suka ki bayyana aniyar su a fili abinda masana ke ta'allakawa ga siyasar Ubangida suna jiran amincewar uwayen gidansu ne wanda kuma ba zai kai Najeriya ga ci gaban da 'yan kasa ke muradi ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da 60. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku yi mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so zaɓi a shafin mu na yanar gizo. VOA hausa da sake jin wannan shirin da masu ran shirin mu da suka gabata. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ƙasashen da basu kai Najeriya ba ma sun yi. da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan 'yancin da yawan maza suna ganin koke mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka mu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Burin mata a Najeriya na samun kaso talatin da biyar na guraben siyasa ya gamu da cikas bayan da majalisar dokokin tarayyar najeriya ta yi fitali da kudirin a farkon wannan watan lamarin ya harzika mata suka gudanar da zanga-zangar lumana da kuma lasar takobin ci gaba da tada kayar baya har sai haƙarsu ta cimma ruwa batun da za mu haska fitila kenan a yau Wakiliyarmu Madina Dauda ta zagoranci zaman tattaunawa da wasu mata ta kuma fara da bayyana bukatar da matan suka gabatar a gaban majalisa. Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi. akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta 35 36 37 38 da kuma ta 68 dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi gbajabiya mila ya alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku to a yau ina tare da mata uku akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta najeriya aisha ismail da barista hassana ayuba mai riga da balaraba abdullahi da su za mu tattauna akan wannan batun barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata hajiya aisha ismail wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan 'yanci ba sai yanzu jama'a assalamu alaikum ba haka ba ne ba wai bu mu nemi wannan 'yanci ba tun da aka kafa mulkin najeriya ya zo hannunmu daga mulkin bature mata suke neman waɗannan yanci na tabbata za ki tuna labarin su fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai america da turanta ma hannu ai ba te wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya janaral buhari yana shugaban kasa shi mana hannu na united nations child rights act shi kuma general babangida yana shugaban kasa sannan shi ma president din yake eh, president najeriya shi ya ranta ma mana hannu kuma ya ratification na sido ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma talatin da biyar din ya kamata yaushe ne Nairobi a ya kusa shekara ashirin lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi so babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai ba su yadda cewa mu partners mm. ba su yadda ba ne ba kwa ganin hajji aisha ismail ba kwa ganin cewa kila wa'annan kudurorin naku abubuwa ne masu wuya a aiwatar da su ba su da wani wuya saboda ƙasashen da basu kai najeriya ba masu yi lokacin da muka fara zuwa akwai duk shekara ƙasashen duniya za su zauna ana kallo a majalisar ɗinkin duniya wasu ƙudurori da ake kiransu nairobi forward looking strategies kullum ake yi babu abin da ba a sawa a sannan na tuna namibia daga da suka samu eh, yanci kafin a zo kan aka bayan an wuce nairobi da shekara biyar sai da suka mai da 'yan majalisansu hamsin hamsin wato kashi hamsin mata kashi hamsin maza daga sannan kasarsu ta samu lafiya daga sannan tattalin arzikinsu ya samu ya farfado daga sannan aka fara samun aƙida wacce ya kamata za ta yi amfani dan adam ba a kidan shirme da muke ciki to aikin ga lokacin ya yi tsawo sai ki rika tunani me yasa za ka rika ɗaukan wuka kana cakawa cikinka in sun yi wannan hanyar da za ku ɗauka ku tabbatar wa burinku na ci gaba shine wannan bari tambaye barista hasana ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiyya ya kike kallon shi eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa a tako su ɗin ba za su samu gurin zama ba saboda haka bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane mace Allah ya yi ta ne don ta yi taimako Allah ya yi ta ne ta bada shawara mai kyau inda zai ɓaci in mace na nan takan tattaro hankalin mutane ne guri guda takan gaya ma mutane in aka yi haka fa ba daidai ba ne ai mu bi wannan hanyar muka bi wannan hanyar za a samu gyara amma kuma sai ya zamana cewa a najeriya ba a duban shi haka to tambayar da zan yi shine su wane ne wanda suke fitowa su yi zabe a kasan mata ne da yara mu ne muke ingiza 'ya'yanmu su fito su yi zabe mu ne rana ke da karuwa na bugawa a gurin zabe to tun ba an ce mu kukanmu ba za a ji mu a najeriya ba mu sai mu bar maza su yi zaben najeriya mu gani mu kuma za mu zauna gida kuma za mu ce ma mu kar su fito sai maza su yi su taka rawan gani mu gani domin tamkar su 'yan majalisar nan suna ganin kaban mata sun zo za su kwace masu yanci kuma ba haka bane abinda suke jin tsoro sai su sha mamaki kuma ba haka ya faru ba To mai doka ta tanada ne a game da mata shin a dokokin kasan nan akwai inda aka ce a bada kamar yadda hajiya Aisha ta kawo misali da kasar Namibia ko? To akwai inda aka ce e ya kamata a yi wa mata kaza a dokokin kasa? To sai ku biyo shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Kafin nan a madadin bakin namu tsohon ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga. da kuma 'yan gwagwarmaya balaraba abdullahi sai jagora tattaunawa wakiliyarmu madina dauda da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke. Adalla, da ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kiev da kuma arewacin birnin Chernihiv yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kiev a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsu na gida. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Jakadan Amurka a Somalia, Larry Andri, ya yi Allah wadai da har-haren baya-bayan nan da mayakan al suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sittin. Da yake magana da sashen Somali na biyo a ranar Talata da ta wuce, Andri ya ce har-haren da aka kai a Magadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana somalia samun kwanciyar hankali jiya laraba amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan iran biyar da wasu ƙungiyoyin iran da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na makami mai linzami kira ballistic ma'aikatar baitulmanin amurka ta ce takunkumin ya shafi islamic revolutionary guard corps research and self-sufficient jihad organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na farcin na iran to madalla a gaishe ka masu raro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe takwas na wannan safiya inda za mu kawo muku rahoto kan zaman ɗarɗar da ake ci gaba da a yankin ƙaramar hukumar batsari wato sanadiyar 'yan bindiga da suka aike da wani sako. na cewar za su ɗauki fansa biyu bayan 'yan bindiga suna fafarar wato su 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suna kama su sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin wannan rahoton haka kuma shirin zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba to don sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo voahouse.com inda za ku ji dukkan shirye-shiryen mu da ma kai tsaye ma idan ana sauraro yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr daryl smith nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiyar salamu alaikum